baki mai yanka wuya. Wata ƙungiya mai fafutukar tabbatar da adalci da mulkin karɓa-karɓa a jihar Kebbi tana ganin lokaci yayi da za a kawo ƙarshen mulkin yanki ɗaya da ke samar da gwamna a jihar tun lokacin dawowar mulkin demokuraɗiyya a shekara ta 1999. Jama'a Assalamu alaikum. A farkon makon nan ne wata kungiya mai fafutukar ganin an baiwa yankin Kebbi ta Kudu damar rike mukamin gwamna a karon farko tun dawowar mulkin demokuraɗiyya a shekarar 1999 ta gudanar da wani babban taro a garin Zuru ta jihar Kebbin. inda ta jaddada bukatarta na samun damar yin gwamna a yankin da ya kumshi manyan masarautun zuru da yawuri musamman wannan karon daga masarautar zuru. masu fafutukar dai na korafi ne akan yadda yankin kebbi ta tsakiya ko kuma musamman masarautar gwandu da ke birnin kebbi ta yi kaka gida wajen mulkin jihar ba tare da baiwa sauran yankuna ko masarautu irin wannan damar ta demokuraɗiyya ba abdullahi lamba ɗan masanin yawuri kuma kwamishina a hukumar kula da ma'aikatan gwamnatin jihar shine kakakin ƙungiyar ta fafutukar abin da muke nihe yanzu idan kebbi santarar ta yi gamna Eh, kebbi ta tsakiya ta yi gwamna kebi ta arewa ana iya ba ta dama idan kebi ta eh, arewa ta yi gwamna ana iya ba kebi ta kudu dama wa zai dauka wa za Allah zai ba Allah da ya sani abinda muke bukata tunda mun ga Niger ana yi ai kaga can kure yayi daga zon A talba yayi daga zon B yanzu Abubakar Sani Bello ke yi a daga zon C in mun je Sokoto Bafarawa mai girma gona Bafara yayi daga Sokoto ta gabas magatakarda ya yi gwamna daga Sokoto ta tsakiya yanzu aminu tambol ke yin gwamna daga sokoto ta yamma to wannan abin in ka duba ko je ka tsina haka za ku iske ake yi in kun je kaduna haka ke abin da ai yanzu wanda suka yi gona kun sani na sani mai girma muhammad adamu aliyu shehar gona ya shekara takwas daga kebbi ta tsakiya sai aka ɗauko sa'idu na samu ɗakin gari daga kebbi ta arewa kaga babu wanda ya gona daga kebbi kudu ai muna ganin mutane ta kudu eh, ta kudu suna da daman su ma a ba su dama amma wannan al'amari al'amari ne na siyasa kuma na nuna ra'ayi da sha'awa hmm. shin waɗannan bangarorin to shin su sun fito ne sun nuna sha'awa kamar yadda yake tanadi a demokradiyya ba a ba su damar bane ko kuwa wato abin da muke so akwai abin da mutane kan ce abin ake cewa sanity komi na so a tsarkaka shi kuma a ga an ta yan uwa tsintsiya madaurin ki guda idan yanzu aka shihida wannan adalcin wanda aka ce yanda ɗan kyabi santar ke da dama haka ɗan kyabi ta arewa ke da dama haka ɗan kyabi ta kudu ke da dama kaga an shirya shi ba ta da yan gwagwarmaya na a ce a'a wani na ja da wani ba wannan magana da kake akwai mataimakan gwamna da dama da suka fito daga waɗannan yankuna waɗanda suka tafi tare da waɗannan gwamnonin da kan lissafa ba ka ganin kamar an yi raba daidai ganin cewa an ba da waɗannan mukamai da kuma yan majalisun dattawa da sauransu ai ba mun ki ba amma kai da kanka ai baka cewa ka haɗa kujeran gona da mataimakin gona abinda muke nihi kujeran gona misali me zai hana ta zagaya kowa ya samu illan me ke ga mutanen jihar kebbi ta kudu illan me ke ga mutanen jihar kebbi ta arewa akwai lokacin da 'yan wancan yankin suka yi bambantawa ta karkashin wata kungiya da ake kira areda inda aka yi babban gangami da kuma duk irin wannan yunkurin amma daga karshe abin sai ya zama kamar makaɗi a faɗa ka ganin wannan ma watakila a wani tasiri kake ganin zai yi eh duk abin da kenan babu wanda ya gagari Allah Allah ya san manufanmu abin da za mu yi ba mu yi ne don wani ba in kuma ko wanda ke labarin wani dan takara ya ɗauki nauyi mu ko ya tsaye da mu ya zo ya faɗi kowa ne ne mu ba zaman dan takara muke ba muna duban a raba abin ga kowa ya samu kowa ya shiga a yi da shi kuma a ba kowa a yi kowa adalci adalci tun da ita kanta jihar mun ce Kebbi State da Land of Equity Abin abinda ko equity shine in an ba albasa ruwa a ba yalo mu a halin yanzu kiran da muke yi namu ne na tahiyar APC abin da PDP ke yi jam'iyya ce daban ba mu san manufansu ba ba mu san aikinsu ba amma mu dai muna kira ne mu mu shi hida mu kanmu adalci mu yan APC kuna da tabbacin kuma jam'iyyar kuce za ta koma kawo gwamna a jihar kebbi ai allah ɗaya ke iya sanin gobe duk wanda ya ce maka ya san za a yi sallar la'asar yanzu aka gama sallar azafar duk wanda ya ce da shi za a yi sallar la'asar a ƙarya yake Allah da ya sani. To me yasa ba ku sawo wasu jam'iyyu ba waɗanda su ma Allah na iya sa su ci gwamna? A'a idan muka ɗauko jam'iyyu za a ga kamar an ɗauki abin da wani manufa amma mu muna so in muka tsarke kowa kowane tsuntsu gidan gidansu yake yi. Jam'iyyar mu muke son a tsarkake. To sai dai wannan ba shi ne karo na farko da ake samun irin wannan hankoron a jihar ba, domin kuwa 'yan shekarun baya ma, haɗakar yankunan kebe ta kudu da ta arewa sun haɗa kai waje ɗaya a fafutukar ganin cewa ya kamata yankin na kebe ta tsakiya ya za zakuɗa haka nan, domin baiwa sauran yankunan biyu damar yin gwamna a jihar. Tsohon mataimakin gwamnan jihar Suleiman Muhammad Argungu. wanda kuma shine shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin jihar a halin yanzu shine ya jagoranci waccan fafutukar ta farko to amma yana ganin da akwai gyara a wannan sabuwar tafiyar ta yanzu. na harko dai ina son jama'a su yi la'akari da dalilin da ya samu a kirkirar jihar kebbi da yarda da amincewa akan masarautun ne hudu ma'ana gwandu emirate argungu emirate yawuri emirate da zuru emirate dukansu a wannan lokacin nan sarakunan mu da shugabanni sun yadda sun yi itifaki na cewa suna son a jihar kebbi kuma da hedikwata a birnin kebbi na biyu kuma bayan waɗannan lokuta an zo lokacin siyasa ina son kuma jama'a su yi la'akari da cewa kundin tsarin mulkin najeriya har yanzu bai ba da damar da wani zai iya takara ko da kawunsula ne karan kanshi ba ma'ana ah, independent candidate dole sai ya ƙarƙashin jam'iyya to shi samu a wancan lokacin da muka yi wannan mun yi la'akari da abin da na faɗi na farko ma'ana mun jawo sarakuna duka guda hudu da kuma ƙungiyoyi waɗanda suna da rajista kuma sananni ne a jihar kebbi da najeriya ma'ana akwai gwandu emirate development association geda akwai argungu areda akwai yeda akwai zeda to duka sai da muka yi la'akari da cewa waɗannan ƙungiyoyi da ke muka wakilta waɗannan masarautun ne kuma tare da sanin shugabanni da sarakuna don mu tabbatar da cewa abin nan ba mu yi shi ɓangare guda ba haka kazalika dole sai da muka sanar da gwamnati mai ci a wannan lokacin nan ma'ana gwamnatin sa'idu ɗakin gari haka kuma mun yi ne muka ɗobo daga cikin kowane jam'iyya da ke akwai don kada a ga da cewa 'yan jam'iyya guda ne ke son su yi wannan wani abu wanda wanda bai fahimta ba zai iya ba da wata ma'ana to amma yanzu nan ni ina jin kama gare ku ku ne na biyu nike jin cewa an yi irin wannan taro ni dai kaga dai dan kasar argungu nike kuma dan jarida ina cikin shugabanni sa'annan kuma ina cikin shugabanni na dattijawa na jihar kebbi na uku kuma yau a matsayina a cikin wannan gwamnati kuma ya kamata a ce duka a hidda haƙƙin ɓangarori daban-daban domin a hidda haƙƙin kowa don ba wani wanda bai son a yi adalci ga al'ummar da yake wa jagoranci kuma in aka dawo aka buɗe ta na yi imani da cewa ba za ka samu mutum ɗaya ba wanda ba zai so a yi irin wannan adalci ba domin makwabtanmu jihar sokoto makwabtanmu jihar niger tun da aka fara wannan demokuraɗiyya a shekara ta 1999 har yanzu nan karɓa-karɓa suke yi so saboda haka ba wani abu ne sabo ba abin da ake so dai shine jama'a su gama hankulansu kuma su yarda za su yi abin da tsakani da Allah ba a yi bangare ba ko a ware wani gehe ba. To amma wani na iya ganin cewa watakila a halin yanzu ba za ka goyi bayan wannan fafutukar ba ganin cewa kana cikin gwamnati a yanzu. ha ai kamar yadda na faɗa ba maganar gwamnati ai ga da nake magana ina ina goyon bayan a yi adalcin karɓa karɓa ba kuma wai cewa gudan ina cikin gwamnati ba za mu yi daina magana karba karba ba a'a yin karba karba ai shi sani ba da misali da cewa makwautanmu a jihar Sokoto da makwautanmu a jihar Niger ai suna karba karba kuma shine adalci kuma har yanzu mu a jihar Kebbi ni ina ɗaya cikin mutane waɗanda ke kira ga wannan ɗin amma abin da nake faɗi shine kada a bar kowane bangare a baya a jayo kowa da kowa domin abu ne wanda ba mutum ɗaya ke iya yi ba. a ƙarshe kana ganin wannan fafutukar za ta iya nasara nan gaba za ta iya nasara in jama'a sun haɗa kawunansu an cire son zuciya To a makwabciyar jihar Kebbi kuma wato jihar Niger wata ɓaraka ta kunno kai a babbar jam'iyyar adawa ta PDP wadda ta kai ga wani sashen 'yan jam'iyyar dakatar da tsohon gwamnan jihar Babangida Aliyu duk da yake dai wasu magoya bayansa sun ce ba za ta sabo ba to amma saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa za mu kawo muku cikakken bayani godiya ga wakilin sashen hausa mustapha nasiru batsari cuba hero diodoni ya daidaita sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga sashen hausa na muryar amurka